akwai 'yan ta'adda na Boko Haram waɗanda suke a ƙauyen Tambashe suka sami sojojinmu su ce su sun tuba saboda ba dan komai ba sun gaji da wannan asa da suke saboda abin bai na masu komai. Su tara ne kuma sun zo sun sami sojojinmu da suke zantare a kan hanyar Kulumbagana. Yanzu haka ana nan ana tantance su ana bincike. alhamdulillah muna farin ciki da irin waɗannan abubuwa saboda dama wannan aƙida ta su ta boko haram ba wata aƙida ce ta kirki ba alhamdulillah sun fara ganin haske wanda abu ne ya kamata su yi tuntuni. Suna ina ne a halin yanzu? Ya eh, kamar yadda na shaida ma cewar ana nan ana binciken su saboda yanayin tsaro ba zan haɗe ma ba amma ina tabbatar ma suna nan ana kula da su ana kuma mutunta su. A halin yanzu idan akwai su 'yan bokaron da suke jin kai wani sako za ka mika musu? Kamar yadda muka sha nanatawa akida ta ta'addanci na Boko Haram ba aƙida ba saboda wata aƙida ce ba ta san komai ba face banna da kashe rayukan jama'a kuma aƙida ce wadda ta yi duk wani tanadi da addinin musulunci ya yi kara tsaye saboda haka ba addini ba ne kawai wata ƙungiya ce waɗanda suke son abin duniya to bai kamata ba mutum ya kasance bi tsakani da Allah yake yi ya shiga wannan ƙungiya, saboda haka waɗanda ma suke ciki kamata ya su naba'a a su duba. saboda akwai tanaji da hukuma ta yi yadda abin zai masu sauki saboda ko ba daɗe ko ba jima duk wanda yake ta'addanci na boko haram ko dai a kashe shi ya mutu a aikin banza a tsara ko kuma a kama shi yadda za a gurfanar da shi gaban shari'a amma wani abu ne da ba zai dore ba ta'addanci